Ina yau Lafiya lau. Ya mai gidan naki? Ya fita. To ya zaman naku? Zama sai a hankali. Ci da kyar sha da kyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. zo ki bashi wannan wannan takardar kuma na me bakata sakon abin da yake tafa da ni yana cikin wannan idan kika bashi zai sanar da ke koma menene zuciya ba ta da kashi ba ya kai ta ƙarfi ba shi madambaci ba za ya taro mai rauni ba in ana da rai ba za a guje wa aure ba me ake yabo ba halin mahaƙurci ba zuciya da su ba a kansa barci ba kuma tsoraci ba ya saba kuka ba haka da mece ce wani mutumi ne ya sallama na fita ya ce na baka idan ka da ban san kowaye ne. to ne Me faru? Kai, amma gaskiya na yi nadama. Da ban buɗe na ga abin da ke cikin takardar nan ba. Wallahi bari ya dawo. sai na karɓe takardar nan na buɗe na ga ne a cikin shi za ka dawo ina wuni baba wajen ka na zo game da abin da ke kunshi a cikin takardar nan ba na son jin komai daga gare ka abin da nake so ka aiwatar da abin da na umarce ka a kan wannan takarda idan wani abu kake buƙatar taimako a matsayina na mahaifinka zan iya maka abin da duk ban yi wa kaina ba to shikenan ka je ka aiwatar da umarnin da na rubuta a kan wannan takarda in ya so duk abin da kake buƙatar wani taimako da kake nema daga gure ni ka zo sha Allah zan aikata maka in dai bai fi karfi na ba ki yi cefane. Ɗari biyar. Me zan yi da ɗari biyar? Ɗari biyar ki cefane mana. Duk fa kayan abinci mana da shi. Ɗari biyar wannan na baki ne ki ɗanyi wani abin da ita. Duk wani abu akwai shinkafa akwai dankali gashi nan ga wake ga kayan abinci komai akwai enough. Amma ki ce mun ɗari biyar to me kike so miki? Ba kya duba yanayin kasuwa ne? kin ku san yanzu yanayin da kasuwa muke ciki wallahi mu ma zaman hakuri muke ina so ki gane wannan ba mu shirya haka ba ta yaya zan yi ranka rasu dan samun yan canji na a cikin wannan kuɗin yan canji dama dan ki samu yan canji da ni ne shine kike ta mun wannan abubuwan to ai sai ki mun bayani ni ba wani abu bane ba wannan duk ran da Allah ya sare sai in baki in kuma wani problem ɗinki ne wani problem kike da shi da ban sauke miki ba me kike bukata dakata dakata maneji maneji maneji wallahi ba zai yiwu ba ba ha an isa wallahi ba ta sabuwa ko me yasa kike mun haka duk lokacin da na zo shimfiɗa ki sai ki tashi ki koma falo wai me yasa kike mun haka ni fa mijinki ne fa ke matata ce Me yasa yake min haka? Dakata malam, ka biya ne? Ni mijinki ne fa. Ke matata ce. Aure muka yi fa da ke. Au ki zan dinga yi? Kwarai kuwa. To nawa zan dinga biyan ki? Ba ma nawa ne zan dinga biyan ki? Oh. Tun da kike so. Sai ka kimanta ka gani. Ki kimanta? Ki kimanta kamar yaya? sai ki gaya min tunda ba aure ba aure daura mana aure aka yi ni da ke ba gwara ki mun bayani ki gaya min abin da zan baki in dai ba zan in dai zan taka in zo gurin da kike ki tashi ki bani guri to ki gaya min yadda kike so in yi miki daura mana aure aka yi ni da kai eh. amma ai sadakin da ka biya a gaban idan jama'a ne na riga na gaya maka ka biya ka kimanta ka ga abin da ya kamata ka biya sannan ka rinka zuwa shimfiɗa na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ni kina nufin sai na dinga biyan ki tukunna kin kusan abin da zaki jefa kanki a ciki daga na nemi haƙƙi na haƙƙin ki in biya sadakin ki a gidanku ki ce min haƙƙin ki in biya sadakin ki sannan ki ce min haƙƙi idan ka shirya biya na sai ka kimanta ka ga abin da ya dace ka ranka bani a hannu sannan ka ranka nufin aure na in ba haka ba kuwa na rinka zama a falo kenan kana kwana a cikin ɗaki kai kaɗai. Kina ina? Kina ina ne? Kai, kai lafiya. Mutum bai da aikin komai sai ya kiraye kirayen mutum. me wannan ki duba ki gani mana takardar me ki duba ki gani zaki gani a wannan takardar nake son na gani wannan eh baki da hurumin da zaki ga wannan dan haka ba zan baki ba ki duba wannan daidai na baki ka sake ni me na maka ba umarni na bane umarni ne daga sama umarni daga sama shiga na shiga uku ina zan shiga ne ina zan sa kai na na shiga uku dakata ba na son ƙara jin maganarki kuma daga yau sai yau kake ƙara zuwa inda nake abin da ya haɗa mu kuma ya riga ya raba mu da ki don haka ki tashi ki tafi ki bani gudu. Mm, ba aure lillahi wa inna ilaihi wani irin wata irin yarinya ne Allah ya miki a ce shi mutum ba shi da haƙuri ki zauna ki yi haƙuri ki bi mijinki abu ya gagare ki kin kaso aure kin zo kin zauna za ki zo ki zauna ni a gida ka faɗa da ka faɗa ko to wallahi bari ki ji in gaya miki kin dai san da muke zauna kin dai ga ɗakin gashi nan wallahi ba ke a ɗakin nan ki koma can ɗakin ƙannan ki gayi can su matsa miki guri kike kwanciya da su wannan tabarma shi taburman kwanciyanki kike kallo na kike kallo na shi kin mai rashin kunya a can kin gama masa fitsarar ki shine kin dawo gida da takardar saki an sake ki wallahi kin bani kunya kin kuma bani mamaki yanzu umma ni da ni da ke kwanciya a saman katifa an rage ina kwanciya akan wannan tabarma koma gidan mijinki sai ki hau abin da ya fi katifa gado ma kenan amma wallahi wannan shine abin kwanciyarki wallahi baki isa ba ga auren nan ya ai mata duk a suna neman mazan abu ya gagara ke kin samu mazan ki madadin ki hakura abu ya gagare ki ana neman a shiga gida ke kina neman fitowa to ki fito ki zo ki zauna mu zauna tare tunda haka kike so ke mi rayuwa a cikin gida tunda ki Allah ba zai daura miki hakuri ba a wannan irin rayuwar da ake ciki mai wahala mai tsare nan nan ba za ki hakuri a kansa ba lallaba maza ake ke kin kasa ganewa ki lallaba su ki bi su ku zauna ina faɗa a banza ya miki kyau yayi yayi ina ina za ki samu miji ki zana da mijin ki zana da ke babu ba ke ba miji ai dole mijin ke barki a ba zai yi ba ina magana kina guduwa zuciya ba ta da kashi ba ya kai ta karfi ba shi madambaci ba za Hajiya kin ji abin da ya faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yi haƙuri ni na san mutumin kirki ne kai na san halayyarka ɗabi'unka masu kyau shi na duba na ɗauki yan nan na baka na san waye kai a wajena ai a gabanmu duk kuka tashi hmm? waye zai kalli idan ka ya ce kai ba mutumin kirki ba ai kowa ya gani ya san mutumin kirki ne kai halai su na duba na ɗauki wani yarinyar na baka na san waye ita a wajena ai halin ba ɗaya ba shi yasa na ɗauka na baka a tunanina za ta gyara ɗabi'unta a sai abin duk ba haka bane ka yi haƙuri Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka tunda ita haka ta ga yafi mata zaman gida ta zo ta zauna ga ni gata mu zauna a cikin gida. tunda haka take so ai dama kowa da irin halayyarsa ai na san halin kayana ni na haife ta a ciki na fa ai na san ɗabi'unta na san halayyarta ba ta da haƙuri kwata-kwata ni kai na fa haƙuri nake da ita a cikin gidan nan amma saboda haƙurinka da kwantar da kanka da irin kamalar kai sa na ɗauke ta na barka. amma tunani na za ta kwantar da hankalinta ta duba irin halayyar da ta bi ka sai da abin ba haka ba ba matsala Allah ya albarka Allah ya albarka kai haƙuri kai kai na rasa ta inda zan faru na haɗa wannan aure ne don mu ji daɗi ga baki ɗaya mu ƙara danƙon zumunci amma kuma wannan ita faɗa min ƙasa ido amma ka san me za a yi wannan auren da za ka yi na ji daɗin sa idan auren nan ya matso aka saka ranar da aka saka kwanakin suka zo ka san ne akwai mantuwa ka tuna mini insha Allah ina da gudumawa ta da ni fa za a yi karka sha'afa a zo a gaya min a zo a gaya min da ni za a yi insha Allah Allah ubangiji ya ji kan hajiya Allah ya ji kan hajiya na gode la la la la la har da wannan duka haka Allah ya albarka Allah ya albarka kai wani yariya kin cuce ni na samu yaro dan kirki na hada ki da shi kika ta ni ina jin ki kar ki yadda ki tsufa gidan mijinki ki tara komai ba <laughs> kuma kin faɗa gaskiya fa ai bari in gaya miki wani abin da baki sani ba na'am ko kwanciya zai yi da ni sai yayi biya ne haka ake so mana ke in gaya miki ma ina yan kananun kayan da ake wankewa na fahimta ni wallahi har su sai ya biya Allah Allah kuwa kawa kenan haka ake so yayi <laughs> ke abin da nake son gaya nake gobe na zo ki raka ni in je in bude account Allah ya kai mu sai an ka tara su kar in zo ina ajiye a cikin daki zo yi min irin papal mina wallahi haka na gani to abin da ake yayi yanzu dan Allah dan anan ki zo da wani gobe dan Allah Allah dai ya kai mu kai ina son ki wallahi kina bani shawara ne to ki huta lafiya shiga da su umma dama Dama, ai na san abin da yake zuciyarki. So ke ki je ki kashe shi ko ki kashe ta. To wallahi idan ke kashe shi ko ke kashe ta, wallahi sai hukuma ta daure ki. Ni kuma da na haife ki, ni da na haife ki. Wallahi tallahi sai na tsine miki albarka. Bayan tsine miki, duniya ta miki tofan Allah tsine. Wallahi haka zaki susuce, ki lalace, ina za ki fito mun a daki Fito! Fito mun a daki ki fito mun jami'a daki ba ki ne umma ni umma ke cika haife ni ba ni na haife ki ni na kaso miki aure zo ki fita fita wuce wuce wuce mun a daki na fuka daki na Allah ya sauke ki nemi gidan mijinki za ta kashe ni tun kwana na bai ƙare ba ki ba walwala haka wallahi ƙawata kin san menene yake gaba ɗaya dagula min lissafi sai kin faɗa wallahi auren nan da zan yi ki ɗaya ina jin mama al'amarin ne sabida me sabida kin fa san mata shi ƙawata ce na santa kuma ita ma ta ni shine abin da yake damuna shine matsala da sabida kin santa shine ba za ki aure shi ba sabida me ai yanzu ina gaya miki maza fa wahalar samu suke ke kin samu wanda zai aure ki kuma ki ce wai kin san matar shi ko matar shi ga riki hmm. ai ni ina gaya miki ko da a ce mijin antina ne in dai musulunci ya halitta sai na aure shi zan aure shi ke kin samu ma to shikenan yanzu me rage mana sauran kayan kicin da mu je mu siyo ba to shikenan ba damuwa yanzu abin da ya rage maganan kayan kicin ne ko haka ne to mu je kawai na gode na gode ya nufi sosai Allah ya nufarka amin su ina tunatar da kai cewa idan ka samu ka dawo ba ni ba idan ma baka samu ba ka dawo da fata na a duniya shine ka ciyar da ni da halak komai kankantarsa ba haramun ba Sabida ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk jikin da aka ciyar da shi da haramun karshe wuta ce za ta ci shi to shi kenan na gode fa Allah ya maka albarka a lafiya a da lafiya Bye bye. Bye bye. Kibita! Kibita min daga gida! Kibita! Ban ƙara ganin ki Zuciya ba ta da ƙashi ba ya kai ta ƙarfi ba, shi madambaci ba za ya taro mai rauni ba. Kinga, ki haƙuri, karki damu. <laughs> Kaga ba komai ka ji a da lafiya Allah ya tsare. To shi kenan, na gode kin ji, mm. ki shiga ciki. da akwata haka duk abin da yake faruwa baki sani ba me ke faruwa umma abin da aka yi ta a gidan jujjuya ba ta na aka yi shi baki san kan cewa kuɗin ɗakin nan ya ƙare ba babanki ke biya tunda baya rayu kuma ni nake biya yanzu ni kuma ƙarfi na ya ƙare ba zan iya ba na haƙura ƙannanki duka ya tattara su gabaki ɗaya duka sun koma ƙauye jiya za mu je mu zauna a gidan mahaifinki da ya gina mana a ƙauye mu noma gonan da muke mahaifin ke bari ku dinga gona noma a cikinsa ke ma yanzu ki ɗauko kan ki zo mu tafi ƙauye gaskiya ne umma ba zan je ƙauye ba ba za ki je ƙauye ba a na gano kin kaso aure saboda ki dinga yawon bariki umma bariki kuma to umma bariki me zaki a'a zance fa ya zo da sauki ga ɗaki na sai ki zauna a ciki Kiyate ka zai zo an jima ki kulle kofa sai ki bashi kudin sa na kiyate ka ki zauna a ciki ki rinka barikin ki a ciki ki kawo wanda ranki ya miki haba umma umma wani irin bariki umma ke kika yi ni fa kin san halina ba halinki ai wanda ya kaso aure ya zauna a gida ai kuma zance ya lalace kin riga kin saba da zaman gidan miji yanzu kuma ba miji ai kin ga sai bariki ki kawo duk wanda ya miki ki kawo shi gidan ki aje ki ku dinga zama da shi Allah shirye ki Assalamu alaikum kawa dalla ba wani kawa ai neman manki nake yi ko a lahira ma kar Allah ya hada ni da ke kika cuce ni kika zo kika zaunar da ni nan kika tsugunar da ni ina ɗakin mijina lafiya kika rinka daura ni a hanya mara kyau ina ne ina tunanin cewa kin daura ni a hanya mai kyau ne don haka ki sa kafar ki ki fita cikin gidan nan kafin na maki rashin mutunci ki fita ki bar cikin gidan nan ba za ki fita ba to jira ni in zo ki fushin ki ki kare ni dai kawar ce muna nan tare na ce ki fita ba za ki fita ki fita ma'aikata fita fita macuciya kawai kin raba ni da mijina kin raba ni da mahaifiya ta? muna zaune zaman lafiya kalau duka da su ina son mijina tun daga ranar farkon kai ne kika daura ni a hanya mara kyau azalima ke ma sai kin haɗu da daidai da ke Allah ya saka mu <laughs> Gashi mijina ma ba zai dawo gare ni ba. Lafiya? Me faru? Ki gaya min mana. Ba komai. Me ke faruwa ne? Ba komai ba komai mu je ɗaki kawai. To shikenan. Mu je. ta shawara zan baki don Allah ki rike mijinki hannu biyu in ya ce ki yi ya ce bari bari don Allah mu kuma taya mu da addu'a to gawata kada ki damu addu'a kullum ina yi miki ita kuma batun kula da miji dama ina yi amma tun da kin bani shawara zan ƙara na gode na gode sosai Allah ya saka da alkhairi kuma kin san ma menene shi mai gidan da kanshi ya faɗa cewa duk wani abu da kike bukata na bangaren abinci ko wani abu ki sanar da ni ya bada umarnin a ringa baki ya faɗa A gaskiya na gode, na gode ga wata. Ni ma godiya ya ce sosai. Da Allah ki nuna mishi godiya ta. To ba Ce mishi na gode. Ba matsala. To yanzu bari in koma gida. To ki gaida su mama. su Na gode sosai. Ko raka ki ne? Ah, ki <laughs> To ki gaida gida. Yawa. Kawata, zan kai ki inda za a share miki hawaye. Sa ki kai ni inda za a share min hawaye. Ya haƙuri, na san halin da kike ci. Zan yi amfani da damata in damki da 'yancinki. Za ki dawo min da 'yanci na? Tabbas zan da miki da ki. Allah ko? Allah kar ki damu. Kin ga gawata, ni fa gaskiya na so ya faɗa ni. Durƙusawa da ba gajiyawa ba ne. Kawai mu je ki ba miji hakki haƙuri mai da gidanki shine magana. Me kunya nake ji. Kunya? A tsaya kunya. kina nan wata za ta ƙara aure miki kina ta kunya zauna ki ta kunya to shi kenan rana da ba za a guje wa aure ba me ake yabo ba halin mahaƙurci ba zuciya da suwa ba a kansa barci ba kuma tsoraci ba ya saba kuka ba har zuwa ina ba a canza hali ba kin gani inna lillahi kawata la anya litinin naki zai dawo da ke kuwa kin ga abaki take bashi kin ga shi ma abaki zai bata kawata gaskiya mijinin naki na son matan tashi anya ku zai dawo da ke ya mijin naki yana nan lafiya ƙalaf. to ya zaman naku kuma a zaman mu alhamdulillah masha Allah ina jin daɗin kasancewa ta tare da shi to alhamdulillah ni kaina na ji a jikina cewa ɗana yana cikin ingantacciyar rayuwa sannan kuma idan ya dawo ki sanar da shi cewa yanzu yake yin rayuwa ingantacciya kamar yaya kenan ba abin da ya shafe ki bane ina buƙatar da yake sanar da shi wannan sakwa. to insha Allah zan sanar da shi zan faɗa mishi haka to na gode insha Allah zan tafi yanzu to a gaida gida to shi kuma wannan wane ne Ƙawata. Yanzu kin tafi su yaushe zan sake gani. To ƙawata ke daga kinan shar da ke Allah ya ke ki. To ƙawata. Yanzu ni inda za samu mamujin nema ko wanda zan dinga ciyarwa ne ai sai ai auren. Ciyarwa fa eh, kika tana to cewa mana kawata wani irin mai ne mai shafa ba wani irin abu ne ban yi ba amma mijin ne da yanzu gashi nan bai zo ba ke ba gashi ba kin auren kin huta abinki hmm. ba ta san neman da nake jin daɗi wallahi Allah ake dai ba a cewa komai to yanzu kawata ya za a yi ko mijin ki baki ko mai gina ki baki magana ba wai a cikin abokanan sa ke eh mana in ko irin sa to ba damuwa insha Allah ya dawo zan sanar da shi dan Allah ga wata aikin makin san tare na da ke ba sai kin ce min dan Allah Allah ya dawo kai na ni duk abin da zan yi namiji so ne na yi amma har yanzu ba mu shinshini ni a halin da na tsinci kaina in zan samu namiji zan diga ci da shi ba ci da ni ba wallahi zan aure shi wai Allah na ina zan sa kaina gashi dai na ya hasken hasken ya kuɗa da jikina amma har yanzu ba labari Hello ƙawata. Kin ganni nan yanzu yanzu nan gashi na zo na ga kofar ɗakin naki a rufe. Ko kwanan gida kika tafi ne an yi kasuwa? A shi ya ƙawata to ki sauri yanzu ina nan ina jiran ki ta Allah ki sauri yanzu yanzu. Rawo min ita. Ni ba shi na zo na tarar ɗakin arfa ba ta nan. Za ki kira ta ne ko ba za ki kira ta ba? Ba dan Allah ba komai sai dai kawai kira min ita a waya. Za ki kira ta ko ba za ki kira ta ba? Kaga dakata mai da wukar bara in kira ma ita. Halau kina ina? Oke kina kallo ana miki waya ma saboda rashin mutunci ba za ki ɗau wayar ba kenan ko? to shi kenan ki je ki dawo ina zaune a gidan wallahi duk abin da kika samu wallahi sai na karbe shi kuma sai ki ya ɓaci. wannan ko dadiranta ne aikin banza kawai na gaya miki kaga malam ba ni waya ka waya ta fa Allah sarki yo Allah hakkin ban tausayi wallahi yanzu duk wannan kwakkodewa da kika yi kika samu kika daddade fuska kika yi kwalin kika yi fari amma babu saurayi ko kaɗan wallahi Allah ni kaina abun ya fara damuna na rasa ya zan yi wallahi wannan aikin naki bakin aiki tunda kwanaki kin zo mun samu mun yi bilan aiki bai karɓi ba mun yi farin aiki shuru kace ji to yanzu dole ne a samu ki kwana uku a nan gidan cif kwana uku kuma a dole sai ki kwana uku wallahi ai sai ki kwana uku a gidan nan an miki wankan magani sannan kuma an haɗa ki da baƙin aljani garjeje E, e, kin kwana da shi kwana uku za ki cif a gidan nan sha Allah za ki samu aiki ya karɓo saboda haka yanzu tashi ki shiga daga ciki girjejen aljani <laughs> eh mana an dole ne kin kwana da girjejen aljani kwana uku cif za ki yake haƙuri ba haka za ki daddaure za ki samu nutsuwa sha Allahu kun gama wannan aikin kina fita za ki ta ganin <laughs> ki ta ganin kwarto kwarai kuwa to shi to ya zai yi tunda yana so ko menene zan yi sha Allah ku tashi ku tashi ki shiga ciki to ka ji abin da ya faru to bari an gaya miki wannan da ya zo mahaifina ne me na zama na tsugunna ne saboda a san da ya zo ban san waye shi ba tsaye maka magana to na durƙusa ne saboda na daraja shi duk da baya nan karki damu tashi amma me ya gaya miki ya sanar da ni cewa yanzu ne ta so mu rayuwar aure ta gaskiya. Masha Allah. To mahaifina ne. Abin da yake nufi yana nufin ke ce matar da zan ci gaba da zama a mazaunin matata ta aure don haka Allah na gode maka Allah na gode maka da mahaifina ya aminta da in zauna da ke a mazaunin matata ta dindindin to masha Allah ni ma na gode wa Allah sosai yanayin da nake a yaushe ina tuna bakin cikin rayuwar auren da ne a baya sannan ina tuna rayuwar farin cikin da nake ciki a yanzu shine dalili na tom insha Allah ni kuma na maka alkawarin cewa wannan abin bakin cikin da kake tunawa a cikin ranka zan wanke shi ya zama na farin ciki a cikin rayuwarka to shi kenan babu matsala Allah ya miki albarka zuciya ba ta da kashi ba ya kai ta ƙarfi ba shi madambaci ba za ya taro mai rauni ba in ana da rai ba za a guje wa aure ba me ake yabo ba halin mahaƙurci ba zuciya da daga gidan kawata nake za ki faɗa min gaskiya ko ba za ki faɗa min ba za ki yi magana ko ba za ki yi magana ba na ce maka daga gidan kawata nake ba ni kuɗin da kika samu akan naira dubu uku kika je kika zuban min da mutunci akan naira dubu uku Ka yi haƙuri don Allah. A kan naira dubu uku kika je kika zuban min da mutunci? Yau zan ga wanda zai raba ni da ke a nan gidan wallahi. Fita ma sai kin daina yi wallahi Allah. A kan naira dubu uku. ka shaida na zauna miki yanda kika fitar da ni daga cikin gidan nan kika sa ni yawo sai na fitar da ke ko da zan yawo tsirara ne a cikin garin nan sai na fitar da ke kin yi yawo wanda ya fi kuma ina son ki sani ina sane da gidan nan safiya rana dare sai na dawo cikin shi A kika ce kwarai kuwa sai kina ja da ikon Allah domin shi aure kin san nufi ne na Allah to Allah ne yayi da cewa zan aure mijina kuma idan Allah ya zan fita zan fita wannan shine abin da na sani kuma haka zai yi iko dawowa na cikin gidan nan wallahi sai kin yawo wanda ya finawa saboda ke kika ja min kawata ki kyale idan ba za ki iya ba ni zan iya akwai wanda zan kai ki gurinsa ya miki aiki kamar yankan wuka dole ne ki dawo cikin gidan nan ki murza izzaki ki murza kambin ki san ranki ya kamata dole ki dawo cikin gidan nan don haka dole sai ta fita wallahi ta da hankalinki ko zan yi yawo tsirara ne a cikin garin nan sai wannan ta fita a cikin gidan nan ba iya ke ba ko za mu yawo tsirara zaki ce dole ki fita ki ban mata gida ta shigo ta dawo ta dora daga inda ta tsaya kuma sai ta yi yawon da na yi wanda ya fi ma sai ta yi shi don ita ce sila bani ba aure ba canjin kyaure rayuwa ba abin horo ba zuciya ba ta da ƙashi ba ya kai ta ƙarfi ba shi madambaci ba za ya taro mai rauni ba Allah sarki ta ki guri sai ka bayar ki ai haka kake ka gaji haka kan Allah ki haƙuri ki haƙuri ni ma ka saurayi na yake mu idan ya tashi ya kama hanya ya tafi ya je ya shawo giyarsa ya zo ya kama ni ya mun dan iskan duka kin gari nake masa girki ni nake kawo abincin da za a ci na ba shi kuɗin kashewa na sai mai man shafawa ki sai mai turare ki har ɗinki ina yi masa amma idan ya je ya shawo giya saka zai zo ya lakaɗa min duka abin da yake min kenan ya haƙuri ba zan iya ba ba zan iya ba wallahi ba zan iya zama da shi ba ya haƙuri ƙawata saboda bariki haka take za ki saba ba zan iya zama da shi ba sarki za ki saba za ki gane na tsiran gaba ba ni ba aure sanya ba canjin kyaure rayuwa ba abin horo ba Zuciya ba ta da kashe. ba ya kai ta ƙarfi ba shi madambaci ba za ya taro mai rauni ba in ana da rai ba za a guje wa aure ba me ake yabo ba halin mahaƙurci ba zuciya da suwa ba a kan barci ba kuma tsoraci ba ya saba kuka ba har zuwa ina ba a canza hali to ya kishi ai in gaya miki jiyan nan ba a magana to yanzu me da me baki da shi ok to zan tawo da indomi da kwai haka kaji ma duk za a tawo da su ai za mu ji daɗi sosai baby kar ki samu damuwa zan zo on time a kan kari insha Allah yawwa i love you so much baby baby na dawa kake waya haka ina ruwanki da wanda na ce waya ko kina da damuwa da wanda nake yin waya da shi ne ina so da man zan faɗa maka zan fita ne to idan za ki fita shine za ki gaya mu ina ruwana da fitar ki is allowed you can go za ki iya fita ba da damuwa da ke fa yanzu za ki iya fita ai kin san abin da nake so ki sani kin san ita mota idan ta tsufa fa canja ta ake yi don haka yanzu na samu replacement ɗinci, na riga na canja ki na sami yarinya wacce take min abin da nake so take kwantar min da hankali da haka ba da damuwa da ke za ki iya fita ba zan iya zama da kai ba To malam ka ji dukkanin abin da ya faru da ni kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gaskiya a cikin mata ke shagun dauji. Tun da nake a rayuwata mata sun zo gidan nan kala-kala sun fi dubu. Ban san iya adadin su ba. Ba ban taɓa jin wacce ta aikata laifi muna irin ki ba. Da farko kin ci mutuncin abu. Kin taɓa fushin Ubangiji. Kwarai kuwa, shi yasa ba za ki ga daidai ba. baiwa Allah a wato babban al'amari da zai kasance a nan shine maganinki sai an nemi fitsarin zaki dole aka gafarta mala ina zan samu fitsarin zaki to shi fitsarin zaki in kika je kika nema zaki ya kashi a duk inda yake amma ni ba ban san ina zaki ne ni da gashi na ina da shi kin gashi amma nawa ba zai miki aiki ba domin ba zai taba yiwa in yi miki amfani da wanda nake da shi a hannu dole naki sai kin nemo naki da kanki domin fitsarin daki in kika nemo shi da hannunki shine dalilin da zai sa an miki aiki wannan aiki warware shikenan Allah ya gafarta malam insha Allah duk inda fitsarin zaki yake zan ba zama na je na nemo shi ko a daji ne na kawo maka domin samun maganin matsalata. Ya dai fi miki. Mm, ba ni ba aure, ba canjin kyaure, rayuwa ba abin horo ba. Me saka tun iya nake ganin yayan aljanu a kwanan nan. Ka ce. ka san me? a sai kin faɗa. Gaskiya ina matukar alfahari da kai. Allahu. Wallahi ina mugun jin daɗin rayuwata da kai a yanzu. To ai ma haka ne ba ƙaramin jin daɗin rayuwa nake tare da ke ba saboda kin iya soyayya da abin da nake so kina bani sweetheart. Da gaske? Sosai mako ai na yi dace sosai. Gaskiya na yi dace. Allahu. Allah. yanzu kin san me ya kamata a yi wani dan shot outing ya kamata mu je mu sha ice cream saboda na san kina son ice cream fa gaskiya ina son ice cream kuma yau da na tashi ina sha'awar in sha ice cream to abinda za a yi shiga mota mu tafi je mu sha ice shirya ai kawata. Yanzu daga nan gidansu zan je. Oke to na gode kawata. Ba wani kan dakata. Na zauna na kwance na baki labarin halin da nake ciki da saurayina ashe cin amana na zaki. <laughs> Cin amana wani iri? Ba na miki ana cin amana a bariki. Ai ba cin amana a bariki. idan kika yi wa saurayinki sai wata wuf ta cafke shi yasa ni ma na yi wuf na cafke naki ke da komai shi yake miki ya baki ci ya baki sha ya baki sutura ni kuma na komai ni nake mishi shi sa na tafke shi ai ba wani abu bane ba ai ba rike haka take abin da kika gaya min kenan kamar ya ya za ki rike min wannan ni za ki ci amana ki kalle ni da kyau ki gani sarai na fi ki bariki ni na fi ki bariki ki yanzu kika shigo ta ni kuma na daɗe a cikin ta Allah sake ni Bani ba aure, ba canjin ƙyaure, rayuwa ba abin horo ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Haka ba riki take? Zuciya ba ta da ƙashi, ba ya kai ta ƙarfi ba, shi madambaci. ba za ya taro mai rauni ba in ana da rai ba za a guje wa aure ba me ake yabo ba halin mahaƙurci ba zuciya da suwa ba a kansa barci ba kuma tsoraci ba ya saba kuka ba har zuwa ina ba a canza hali ba ba ni ba aure bacci ba za ya taro mai rauni ba in ana da rai ba za a guje wa aure ba me ake yawa ba halin ba haƙurci ba zuciya da suwa ba a kan barci ba kuma tsoraci ba ya saba kuka ba zuwa ina ba a canza hali ba ba ni ba aure ne. ke ba na gaya miki kake ƙara shigowa gidan nan ba na gaya miki in sake ganin kikin tako gidan mata aure ba gidan masu daraja to ina so in gaya miki nan gidan masu daraja ne gidan mata aure in na ƙara jin kin ƙara zuwa kin samu matata wallahi sai na saba miki sai na ɓata miki 'yan sanda ne za su raba mu da ki kotu wallahi zan kai ki na dai gaya miki ka in sake ganin kin tako gidan nan Allah ya san ƙara jin kin zo kin samu matata kin gaya mace wani magana kuma ina so in gaya miki cewa babu ni ba aurenki kuma na gode wa Allah da Allah ya sa babu wata zira tsakanina da ke. Don haka daga yau idan na sake ganin ki a gidan nan an yi ta ta ƙare an yi ta ta ƙare daga yau in na sake ganin ki a gidan nan to zan ɗau wannan matakin da na gaya miki malam wallahi da ana tafawa da namiji da na tafa da kai ka damar rai malam Allah sarki yar kwaisa <laughs> yan mata cikon gari Allahu akbar <laughs> eh wato in kika kwantar da hankalinki kin san amana ɗaya eh ce <laughs> kuma tunda Allah ya haɗa mu da ki na fuskanci kina da farin jini. a gode. Wato baiwar Allah nan ta zo. kuma da ta zo zaman ta kenan ke da wuya na ce mata sai ta nemo sai ta nemo fitsarin zaki fitsarin zaki malam na ce ina da shi amma nawa ba zai ba na baza mata ta yi daji ha shi kenan magana ta ƙare ta yi daji nake gaya miki wato a banza yanzu zaki zai cinye ta ha shi kenan magana ta ƙare kin ga ba za ta taba dawowa ba saboda haka in kin je gida ki sai kuli kuli ki mata sadaka uku ki mata sadaka bakwai kaga mai mun komai malam ta mutu kin samu ki hada ki mata hadda ta 40 <laughs> wallahi tallahi a ai malam karka damu da komai na gode maka ai zan yi mata sadaka bakwai zan yi mata sadaka uku zan mata ta arba'in ai ba abin da zan ce maka tunda har ka samu mata matsuguni a lahira ai ka ga mun komai malam eh. duk mutumin da aka yi mai sadaka arba'in ya riga ya samu fa ya yanke ticket a lahira ba za ta dawo wannan malam ka faranta min rai ka faranta min rai baka taba min abu mai kyau irin yanzu ba wallahi malam ba an ga miki wani abu in kika ga wannan baiwa Allah ta da ran take ce ba ni bane a abin da nake so da tun tunda Allah ya sa aiki ya riga ya yi kuma aiki ya yi kyau abin da nake so da ki ke ba <laughs> kin san sauran ai a ah, malam na gane wani ma ya rawa bare dan maka yakwa ka kwantar da hankalin ka malam ai kai nawa ne in taka <laughs> to kin gani ai magana ta kare wallahi tallahi <laughs> eh eh bada eh, ya Allah ina roƙonka ka san halin da nake ciki a guje wa aure ba me ake yabo ba halin mahaƙurci ba zuciya da su ba a kansa barci ba kuma tsoraci ba ya saba kuka ba har zuwa ina ba wallahi tun da ɗaya daga cikin mazan duniya suka man haka ni namiji zai yi waka wallahi ba ni ba aure wallahi ba ni ba aure alhamdulillah kuma na ji daɗin haka sannan kuma ni kaina na tabbatar da haka sannan abin da nake so na gaya ma wannan yanzu kai aure sannan kuma ya kamata ka rike wannan matar taka da mahimmanci saboda cewa wancan tsohon matar taka saboda yawan mafarke-mafarken da nake yi ni kaina ya sa hankali na ya tashi naga cewa in har baka rabu da ita ba to za ta kai ka ta ka ko kuma ta zamto ajalinka ƙarshen rayuwarka sannan kuma ina maka adda Allah ya kare ka daga kaidinta da sharranta da take ƙoƙarin ƙullawa a nan gaba don na tabbata ba za ta iyale ka ba ina taya ka da addu'a sannan kuma ka ci gaba da baiwa wannan amaryar taka haƙƙinta ka kula da ita allah ya baku zaman lafiya ya albarkaci rayuwarku shikenan na gode ne ma da irin gudunmuwar da kake ba allah ya saka da alkhairi sannan ina sake gode wa allah da ka kasance a madonin mahaifina allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara girma Allah ya ƙara lafiya amin amin ni zan koma to ba da a ci gaba da adda ta shi kenan insha Allah ci gaba da adda